إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه حج الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha shida ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da arba'in da arba'in biyu. wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road gwari kaduna wannan kasar samu ta nigeria muna gudanar da wannan littafi mai tarin albarka مفهوم آل السنة والجماعة عند آل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى أجيرون قانان كراتون ونن للتافي ونن شيني مجلسنا حمسن تقص من قانا أشافينا سبعين تقص bayan malam ya koro bayanai akan dalilin da ya sa ake kiran ahli sunnati wal jama'a ahli sunnati wal jama'a saboda akwai shubha da yawa dake yaduwa cikin mutane suna ganin in an ce ahli sunna kamar wata sabuwar kungiya ce wacce ta fito a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suna jingina wato kungiyanci zuwa ga ahli sunnati wal jama'a alhali hasantuwar wannan suna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kansa ya sanya mata wannan suna shine sai malam yace wa akhiran nasilu ila natijati ila natijatin bayyinatin wadiha Ana أن آل السنة والجماعة ismun wa wasfun istumidda yace a ƙarshe nasiru ila natijatin bayyinatin wadiha muna kaiwa zuwa ga wato ma'isa bayyananna a fili wahiya shi ita ce anna ahlas sunnati wal jama'a lallai ahlus sunna wal jama'a ismun wa wasfun suna ne da siffa amma ba kungiya ba istumidda wanda aka ɗauko shi daga awwalan malam ce abu na farko inda aka samo kalman ahli sunnati wal jamaa ce min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa don idan an ce ali sunna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya sanya wannan suna saboda a cikin hadisin da muka karanta a can baya da ya ce al'ummansa za ta rabu kashi saba'in da uku saba'in da biyu ‘yan wuta ne banda guda ɗaya aka ce masa wacce ce sai ce hiyar jama'a kaga anan kalman ta fito ko wata ruwaya sai ce hiya misla ma ana alaihi yau wa ashabi su ne waɗanda suke kan kwatankwacin abin da ni da sahabbai na muke akai kenan idan mutum yana so ya kasance akan sunna to sai ya bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a furuci aiki komai na rayuwarsa ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zama Ali sunna amma ba a furuci kai ba sai malam ya ce wa hinama amara bis sunnati a yayin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi umarni da sunna wa awsa biha kuma ya yi wasilci da a yi riko da sunna a hadisin irbaf bin sariya abu na jeh radiyallahu ta'ala anhu inda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayen imamu Ahmad a cikin musnadinsa ya ce bayan sallan asabahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya juyo ya kalle mu sai mana wa'azi na makura wannan wa'azin da ya mana wajilat min halkulub ya ce zukata sun girgiza saboda wa'azi ne mai tasiri wa zarafat min hal'uyun idanuwa sun zubar da hawaye saboda baki na manzan Allah sallallahu Alaihi sallam mai kanci wanda yake shugaban ikhlasi yana fata an gane sai wani mutumi kala rajulun binna sai ce wani mutumi sai ya ce ya rasulallah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in wannan wa'azin kamar kana mana wa'azin bankwana ne saboda irin usulumin da kai mana magana kamar kana mana ban kwana ne zaka bar duniya fa ausina kai mana wasilci da me kake so mu yi aiki da shi ko da bayan baka duniya an fahimci matsalan sai ce alaikum bi sunnati shine muhallin shahid ko sai ce alaikum bi sunnati na hore ku da bin sunnata kaga wannan na farko kenan sai ce wa sunnatil khulafa'ur rashidin da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu almahdiyina min ba'di masu shiryar da al'umma ta bayana zuwa ga abinda na daura su akai abu alaiha bin nawajib ku yi riko da ta da nasu da tira man haƙoransu haƙoranku kaga a nan da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam karantar da su sunna a nan ai fariƙatuhu abin ji matsalan hanyar da suka bi kuma kaga wannan da ci karo da wancan hadisin ba hadisin anas da hadisin mu'awai bin hakamin sulami ko kuma mu'awai bin abi sufyan ruwayan imamu hakim da ya ce ma ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda suke kan kwatankwacin abin da ni da sahabai na muke a yau kaga anan sai ya ce na hobe ku da bin hanyar da suka bi kaga hanyar da suka bi suka bautata wa Allah kuma har Allah ya yadda da su ni da kai idan muka Allah zai yadda da mu saboda haka Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan su kafirai nasara da yahudawa da kuma waɗanda ma za su zo a baya cikin al'ummanka da kuma ƙuraishawa za su yi imani da irin imanin da sahabai suka yi faƙade ta dau tabbas sun shirye kaga abin sai Allah ya tabbatar da shiryar ya ce tabbas sun shiryu kaga anan yana nuna maka duk wani abin da za ka yi ya yi kama da na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don ba za ka taɓa fahimtar addini da musulunci sama da su ba saboda su a gabansu aka saukar da addinin bal addinin ya amfana da su saboda su suka taimaka wa addinin suka ƙara ɗaukaka addinin Allah ya yi amfani da su wajen yada addini lokacin da addinin ke buƙatan taimako amma ni da kai duk ilimina duk kuɗi na duk mulki na abinda zan yi wa addini musulunci ya riga ya kafu saboda haka in ni ne na amfana amma ba wai musuluncin kaɗai ba kamance matsalan saboda taimako a lokacin da kake bukatan taimako in aka taimake ka shine aka maka taimako amma ba lokacin da baka bukatan taimako ba yanzu misali mutum ne aka same shi da talaka ne yana fama da kansa Da mutanen ya faɗi can ya tashi can ya tafi nan ya yi nan ba wanda ya taimake shi a cikin ɗan uwansa ko danginsa kuma gashi Allah ya yi su mawadatan da za su iya taimakonsa suka ke taimaka masa ya dinga faɗi tashi har Allah ya yi masa gam da katar sai ya samu buɗi sai ya zama wannan mutumin ya zama biloniya a rayuwarsa idan wa'annan suka zo ka mai taimako yana bukatan taimakon kaga baya bukatan taimakon saboda ya riga me ya riga ya kafu da su ko ba su sun taimake shi ko ba su taimake shi ba ya riga ya kafu a kafafuwansa to haka addinin musulunci yake yanzu idan muka taimaka wa musuluncin mu ne amfanin ke dawowa gare mu saboda mu ne za mu amfana a duniya kuma mu ne za mu amfana a ina a lahira saboda lokacin musulunci ba ya riga ya kafu ba ya bukatan taimakon mu mu ne muke bukatan mu taimaka mu kanmu wajen yada addinin saboda ba wai dan idan ba mu yi ba riga ya kafu ba yanzu misali saboda kafuwar da musulunci yayi haka kurin wani zaka ga daga wani wuri wata duniya ta daban can sai ya zauna kawai ce ya musulunta kuma ba wai yayi haɗaka bane da kai na mu'amala a matsayinka na musulmi amma saboda binciken da yake yi akan addinin sai ya samu dalilai gamsassu wanda suka nuna mai cewa wannan addinin Allah ne sai ce ya musulunta amma inda dan mu'amalan musulmi ne a yau irin mu'amalar da musulmi ke yi tsakaninsu da juna ina fata an gane Allah da ba wanda zai musulunta saboda ɗabi'unmu baya misalta musulunci a rayuwarmu mu'amalarmu tsakaninmu da juna tsakaninmu da abokanmu tsakaninmu da iyalanmu tsakaninmu da makwabtanmu tsakaninmu da abokan harkan kasuwancinmu musulmi ko ba musulmi ba baya tallata musulunci shi sa waɗanda ba mu ba suna ɗaukan wa'ansu munanan ɗabi'u da musulmi ke yi yau a matsayin musulunci ne ya su saboda ka suke ƙara ƙyamatan musulunci amma da za mu ɗabi'antar da kawukanmu irin siffar da addinin musulunci ya ce kowane musulmi ba sai malami ba don yanzu in ana magana suka zanci ai ustazu ko kuma a kara makallahu a'a ana maganan kowane musulmi ga siffar da ake so ya siffanta da shi ina ba ta an gane me yasa shi na akara makallah ko na ustaz zai dan fi muni a cikin idan mutane saboda yana siffantuwa da addinin shi aka san sa in ba a ganshi da wa'annan siffofin ba sai ya zama abin aibantawa a cikin al'ummansa Allah shirye da mu malam yace wahina ma amara bil jama'ati a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin ruko da aljama'atu shine a wancan hadisin sai ce wama aka tambaye shi wama hiya sai ce hiyal jama'a ce jama'a ai daji minha hiya jama'a wacce za ta tsira a cikin 73 nan ita ce aljama'atu ce jama'a kaga alhadisu yufassiru ba'dahu ba'dha hadisi sashe na fassara sashe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya misla ma ana alaihi yau yawm wa ashabi su ne waɗanda suna kan kusankwacin abin da ni da sahabbina muke kai a wajen mu'amala a wajen tarbiyya a wajen magana a wajen aƙida a wajen manhaji manhajinsu da wanda ba musulmi ba manhajinsu da shugabanninsu manhajinsu da waɗanda Allah ya kaddara suna rayuwa da su tsakaninsu da malamansu tsakaninsu da wato wanda suke gaba da su tsakaninsu da makwabtansu dukkan wannan tarbiyyar suna a kai irin wanda sahabbai suke shi ta umar bin abdulaziz yake cewa isbir nafsaka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya waye yana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzala ce sai kayi irin tasu shi da kake kan daidai sai ce fa innahu ma'an ilmin waqafu saboda su sahabbai duk abin da kaga sun tsaya akai to a bisa ilimi ne ba jahilci ba ba san rai ba ina ba ta an gane mu yau idan da zaka duba halin musulmi a yau za ka ga kode ya zama sarri kode kuma ya zama ne wato wata al'ada wanda shi ya ɗaura wa kansa da ba Allah ya saukar da ita ba kuma ba manzo Allah ya ce ba sannan idan ka saba masa sai ce kai ka rena mutane saboda shi yayi wannan aikin kuma aikin nan ba sunna bane in ka ce aikin nan da yayi ba daidai bane sai ce kai kana rena mutane ina fata an gani saboda abin da ka faɗi akan abin da yake aiwatarwa wanda sarransa ne nuna masa shi a ce ba daidai ba ne sai ce kai da za ka yi magana a kai to su bai duk abin da kaga sun tsaya a kai to a bisa ilimi ne Wani basarin nafizin kafu da mahanga mai zurfi suka kame ba su aiwatar da duk wani aiki ba wannan magana wato ibn qudama ya fitar da shi a cikin lumatul itiqad alhadi ila sabil rashad zuwa karshen maganar da umar bin abdul aziz ya faɗi kamar yadda ali bin abi talib ya ce yanda ya zo a cikin sharafu ashabul hadith ya ce idza zaharat albid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a idan bid'a ta fito a cikin al'umma da suka kirkiro wani abu idan ma'abuta ilimi ba su tsawatar mutane akan wannan aikin fa ba addini bane bid'a ce sai ta zama sunnan abun bi a wurin mutane haka ne ko sai a ce akai ah, malam wannan ilimi ne su ma ai suna yi ina ba dan gane ka kai su wani da wani ga shi su ma suna yi kuma ana yi a gaban su ba su taba cewa kaza ba kaga ai ba shi bane bid'a wannan ya taba faruwa lokacin da imamu shafi'i ya tafi kufa ya haɗu da muhammad bin hassan shaibani ya daga cikin manya-manyan malaman abu halifa sai ya shiga cikin masallaci sai ya tadda wani bawan allah yana sallah imamu shafi'i yana ciki da idan da tsalla sai ce mai gayen da za ka yi gayen da za ka yi gayen da za ka yi ya mai gyara kenan ko wannan mutumin sai abin ya mai zafi sai ya je wajen Muhammad bin Hassan Shebani yana fita sai ya da shi a waje sai ce Allah ya na iya sallah sai ya ce mai eh a iya sani na ka iya sallah sai ce to akwai wani yaro a cikin masallaci yanzu ya min gyara akan kaza da kaza da kaza sai ce abin da yace kenan sai ce eh sai ce koma ka tambaye shi kaza da kaza da kaza ya dawo ya tambaye shi me kaza da kaza da kaza imam shafi ya bashi amsa ya koma sai gaya wa muhammad bin hassan shaibani cewa ya ce kaza sai ce kai wannan ya malami ne kaga bai ce ai yaro bane karami ko me yasa zaka saurare sai ce kai wannan masani ne yace wannan ya san abin da ke yi wannan yana da ilimi na addini duk da shi kuma imam Shafi ya zo wurin wurin idan ya koyi ne ilimi an fahimci matsalan shine sai ya ce wa ausa biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasilci da shi wa naha an khilafiha kuma yayi hani akan saba wa sunna shine wa iyyakum wa muhdathatil umur ko yace a hirdinku da fararrun abubuwa a addinin musulunci fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda dukkan wata dukkan wani fararren abu a addinin musulunci bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce waye kira ta bata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to anan akwai lafazin da manzon Allah ya amfani da shi wanda malaman harshen larabci da malaman usul fiqh suna kiransa lafzun min alfazil umum adatun min adatil umum shine makami daga cikin makaman game hukunci shine kullu wato dukkan wata bid'a babu wata bid'a hasana babu wata bid'a sayyi'a ina fata an gane saboda a zamanin walid ne ya shine kirkiro wannan cewa akwai bid'a hasana bid'a sayyi'a bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a makruha bid'a muharrama kuma kaga wannan ba sahabi bane ina fata an gane sa'annan kuma ya yi ta ne a lokacin da mu'tazila suka samu daula ta musulunci wato illar da mu'tazila ta yi ta fesa guba a cikin addini har yau ana fama da da bala'in tun shekara ta 132 lokacin da daula umawiya ta faɗi daula abbasiya ta kama to lokacin da mu'tazila suka samu kafa daula suka samu karbi to a lokacin suka dinga fesa irin waɗannan guban me asali da mutane zaka ji ko wani malami yana cewa wai wannan wace kullu ce wace irin kullu ce kulliya ce ko juz'iyya abin da yake nufi da kulliya ko juz'iyya laraba ba su san wannan ka'idar ba babu shi a ka'idar larabci gaba kidanta asalin wannan ka'ida ka'ida ce ta wani kasun gumin arni wanda ya da Allah ba wanda ake kira Aristotle da turanci ina fata an gane wanda kuma a larabci ana kiran shi aristotalis ya rubuta bayani ya sa mai suna ilmi na mantiki shi kuma wannan ɗan gris ne wanda a hausa za ka jana cewa girkawa ko wanda ake jingina musu geografi wanda yau ya fada a garin macedonia ina fata an gane to shi ya rubuta wannan ilimi kan ka'idarsa ta fashi filosofi ne filosof ne mutum ne wanda ya yadda da kwakwalwa bai ma yadda da Allah ba to shine a cikin ilimin da ya bari bai rubuta da yaren gizawa shine a zamanin daula abbasiya aka fassara wannan ilimin zuwa larabci sai aka ɗauko ta ana amfani da ita sai aka mai da ita ilmul kalam amince matsalan to wannan gubar ita ce har yau ake wato munanta da gubar yake tesuwa a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda kaje yana fadin ilimi wannan ai kullu kulliya ce ko juz'iya wannan magana ce ta Aristotle ya dauka sai mu ce qubuhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala Aristotelis tur da mutumin da jefar da ƙur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce maka aristotle ya ce mutumin da noma da yadda da Allah baka ce zaka dauki maganarsa ka fassara qur'ani ko hadisi Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kaga tilka idan qismatun jiza Allah ya da mu sai malam yace wa mufaraqatiha kuma manzo Allah ya hana mu rabuwa da sunnansa ko ya ce mu yi ruko da ita da tiraman hakoran mu wal khuruj wa shuzuz anha kuma kada mu fita daga sunna kuma kada a ce mun zama saniyar ware ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi saboda wannan yana ƙara nisa daga samun wato alaƙarsa da ubangiji Allah shirye da mu sai malam yace fa'ali sunnati wal jama'a kaga ma'abuta sunna innama sammahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kira su da wannan suna amince matsaran manzon Allah ne ya kira su da wannan suna wa wasafahum bidhalik kuma ya siffanta su da wannan ثانيا وثانيا ما نيتي أبو نبيو استمد wannan kalma ta ahlus sunnati wal jama'a an ɗauko shi ne daga asari zantuttuka ababan da sahabbai suka furuta ko suka aiwatar ko aka faɗi a gabansu ba su yi inkari ba an ɗauko shi ne daga gare su wanda ya yi daidai da maganan imamu auza'i wanda imamu allala ka iya fitar da shi a cikin shar usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da yazo zantuttukan da imam al-auza'i imamu Ali sham ya faɗi a cikin littafinsa sai ce isbir saka ala sunna kai a matsayinka na musulmi ka haƙurantar da kanka akan sunna duk abin da aka ce wannan sunna ne to ka tsaya a kai kar yi wanda ba shi ba waqif haythu waqafa alqawm yani as-sahaba ka tsaya inda mutanen nan suka tsaya yana nufin sahabbai a wajen fahimtar addini wa qul bima qalu abin da suka faɗi faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi kake shakka kake tantama kake ta baba a kansa wa kuf amma kaffu ka kame akan duk wani aikin da ba su yi ba in dai a musulunci ne to addini ba ne dan da addini ne da sun riga ni sun riga ka aiwatar da shi saboda Allah ya shaida musu manzo Allah ya shaida musu da san alkhairi ga wannan addini sai ce wasu sabila sarafuka salih tabi tafarkin magabatanka na kwarai ka san wani an ce salafiya sai ce maka wata sabuwar kungiya ce ta fito na zamani wannan mutumin da yake wannan maganan fa ya girma imam malik da shekara biyar a falastin yake kuma yana daga cikin jagororin malamin da ake jin ilimin ka a falastin wato ake tutiya da shi a wannan bangare shi kuma imam malik a hijaz sai ce wasu nuk da salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu aka ma wasi'ahum lallai yadda al'amarin yake abinda da ya wadatar da su har Allah ya yarda da su kai ma idan ka ta akan nasu ka ce ba za ka bi wanda mutane suka kirowa ba kai ma Allah zai yarda da kai kaga abinda da yake maka ishara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ne ya ci gaba da cewa wasalafu fil qurunil fadila su ne magabata a karnonin nan masu falala guda uku Shi ne karnin da manzo Allah ya rayuwa da su su ne sahabbai ko sannan masu bin su sune wa tabi'ai sannan masu bin su sune ne atba'u tabi'ina wa'annan karnin guda uku duk alkhairin da za ka yi wa musulunci ba za ka kai su ba kaga kan sahabai a fara da su kanin dalilin da ya sa manzo Allah ya wannan hadisi yana nan a cikin bukhari da muslim hadisin ubayy bin ka'ab abdurrahman bin auf da khalid bin walid aka samu matsala abdurrahman bin auf yana cikin sabiqun al-awwalun fil islam dan sayyidina abubakar ya musulunta da shi abokin kasuwancin sa ne saboda ka san daman a harka ta mu'amala idan kai mutumin kirki ne to duk wanda zai raɗe ka kana kokarin ka narkar da shi kamar da shi irin ka ya zama mutumin kirki to sai na bakar shi ya tallata mai musulunci ya amsa sai suka samu matsala tsakanin Khalid bin Walid aka samu rashin jituwa da fahimta tsakaninsu sai Khalid bin Walid shi Khalid bin Walid ya musulunta ne bayan sulhu Hudaybiyah shekara ta shida zuwa ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi kuwa Abdurrahman bin Auf yana daga cikin farko-farkon musulunci a duniya gabaki ɗaya sai ya zagi sai Khalid ya zagi Abdurrahman bin Auf kaga dukkan su ai sahabbai ne ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi shine sababu ruhul hadis yace la tasubbu ashabi ku zagi sahabbaina wa ake gayawa Khalid bin Walid ko kada ya zagi wa Abdurrahman bin haufin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da dayan ku. zai ciyar da dukiyarsa ga addinin musulunci kamar zinari ya yi dala kamar dutsen uhudu bai kai rabin mudin da sahabi na abdurrahman bin aufin ya ciyar babban lerub mudu ɗaya kaga wa ake wa magana khalid bin walid kaga khitabun muwajjahun ila khalid bin walid khasa wa ila ummati muhammadin amma ana wa Khalid bin Walid magana ne sannan ga al'umma manzo Allah gabaki ɗayansu su to sai Allah ya sauka da aya la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu ba'du wa qatalu sai Allah ce ne wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allahu akbar duba yanda Allah yayi magana sabiqiya yace la yastawi minkum ba za su zama daidai ba daga cikinku man faka min qabli al wa qatal ay man min qabli al wa wanda ya ciyar da dukiyarsa a musulunci kafin sulhu da biya nan alfatu a nan ana nufin sulhu da biya ba fatuhu makka ba yayi yaki zai zama daya min an anfaqu min ba'adu wa qatalu zai zama ɗaya da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi bayan sulhu da biya ba kaga darajar abdurrahman bin aufin da khalid bin walid ba ɗaya bane haka Allah ya ce kenan ko jama'a ma'ana abdurrahman bin aufin ya fi shi mai daraja sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna Allahu akbar yace amma fa duk da haka dukkansu Allah ya musu alƙawalin aljanna kaga anan an nuna maka sabiqiyya kaga nan yana nuna maka falala ko sai manzo Allah ce khairun na a cikin ruwayan bukhari da muslim fiyayyen mutane a cikin al'umman su ka cukab ko ranka takaddin su sai ce karni Su ne karnin da suka yi rayuwa da ni thumma alladhina yadunhum sa'annan waɗanda suke bin su su ne wa kadi aiki kenan ko sai ce thumma alladhina yadunhum sa'annan waɗanda ke bin su su ne asba'ut tabi'ina kaga wa'annan suke karnoni guda uku wa'anda suka fi kowace karni falala da alkhairi sahabi kamar yadda imamu ahmad yake a cikin usulus sunna yake cewa sa'atan ya ishu biha uh, sahabiyun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam awa ɗaya ko minti ɗaya da sahabi ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi alkhairi fiye da duk wani malamin da ka sani a addinin musulunci kuma duk abin da yi wa musulunci bai kai darajar sahabi ba kaga me yasa as-sabiqiyya saboda sa kuma ji matsalar saboda su ne suka fara musulunci su ne da su ba ke kirga musulmai adadin musulmi kaza ne a lokacin kaza kaza yanzu ba za ka iya kirga adadin musulmi ba za ka iya ba sai dai ne a kintata a ce an kai adadi kaza amma ba za ka iya ƙidaya ba to su lokacin da musuluncin ke bukatan taimako suka taimaka wa addinin da dukiyarsu da ƙarfinsu da rayukansu ni kuwa da kai yanzu mun yi amfanin zai koma gare mu ba mu yi ba cutarwan zai dawo ne kanmu ne har ila sai malam ya ce wa min qawlihim wa wasfihim daga cikin maganarsu da siffofinsu wa halihim da kuma halinsu fa huwa ismun wa wasfun to shi wannan suna ne da siffa in an ce ahlus sunnati wal jama'a ana nufin suna ne da siffa ba ana nufin kungiya ba kamar yadda wasu mutane suke jefa shubha ga wanda suke da rauni sai a ce ai ahlus sunna ma ai kungiya ce duk wanda ka yake wannan sai ka ce wannan yana kungiyanci ne amma ba sunna yake karantarwa ba saboda ita sunna ana so ka suna ce da kuma siffa ana so mutum ne siffan abin da manzo Allah ya karanta. ko da bai kira kansa ba ya riga zama ne ahlus sunna saboda ya taƙaita akan abin da manzo Allah ya karanta. kuma shine manzo Allah ya ce mi sai ce ajma alaihi immatul huda jagorori na shari'a sun haɗu gabaki ɗayansu a kan haka shine ne imamu ibn taimiyya alharrani addamashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin wato laliyarsa sai ce haza a ce ƙadu shafi'i wa malikin wa abi a nifata sun yunkalu fa kwalo fa'in ta ba ta sabi lahun famuwa wa in ta ba ta fama alaika mu'awwalu ya ce wannan bayanin da ka ji tun daga farko saboda ya fara ne da ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruziqal huda mallil hidayati ya tsalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi ya la yansani anhu wa la yatabaddalu to shine fara da sahabbai hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu har zuwa karshe to a karshe shine sai ce hadha i'tiqadu shafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu wannan shine kudurin imamu shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad da imamu malik ana tarato maka shi fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun in ka bi tafarkin da suka bi suka bauta wa Allah to kai ka samu dacewa wa in ibtada'ta amma in ka kirkiro da taka ba irin tasu ba fama alayka mu'awwalu ba wanda ya ya cuce ka ma'ana kai ka cuci ne kanka amince matsalar to ina ga masu cewa fiqhul maliki wa aƙidatun asha'iri ko asha'iriya fiqhu abu mazhaba ta maliku amma a aƙida abu aqidan abu hasan al-ash'ari kaga anan tilka idan ismatun biza ka yadda a fiqhu ka bi imamu malik amma baka yadda a aqida ka ba aqidan Imam Malik ba kaga akwai matsala kenan ko eh kenan na biyu Abu Hassan al-Ash'arin da kake magana cewa a ba aqida sa kai ma baka mai adalci ba saboda ash'ariyan da kake magana marhala ta aqidar ke ta biyu saboda da shi ba mu'tazile ne aqidan mu'tazilanci yake akai saboda ya tashi a matsayin agola a gidan Abu Ali الجبائي jubbai wani jigo a cikin mu'tazilawa ya shekara arba'in a gidan ya kwankwaɗi aƙidan mu'tazilanci duk mutumin da yake yin abu ko da a kan ne amma da gaske to Allah zai nuna mai gaskiya kuma yana yi ne a matsayin yana neman gaskiyan a goman farko na watan azumi sai yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya nuna mai gaskiya sai ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goman farko sai manzo Allah ce mai na hore ka da bin sunna ta ga kenan abin da yake akai ne ba daidai bane a goma ta biyu sai ƙara yin mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce me kake jira baka bi sunna ta ba baka karfafawa ma'abuta ilimin hadisi ba kaga ya nuna kenan abin da ashabul hadisi suke akai shine daidai ko sai ya ce a ah, kawai don na yi mafarki da kai a karo na farko kai har yanzu ne riga na karan samun natsuwa ba ne a goma ta ƙarshe sai ƙara yin mafarki da Manzala. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce me kake jira daga nan ne sai ya hau mimbari duk limamin jima'a ne sai ya hau mimbari ya hau mimbari ya sa alkyabbansa sai ce to jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne Abu Hassan na fita sai ya juya alkyabbansa sai ce na fita daga mu'tazilanci kamar yadda na juya wannan alkyabban saboda mu'tazila suna tabbatar da sunaye na Allah suna kore sufofin Allah sai ce to yanzu ya fita daga akidan sai ya tabbatar da sufofi guda bakwai ga Allah sannan sauran ya musu tawili shine akidan asha'irancin kenan amma ji matsalan to da tafiya ta yi tafiya ya ƙara gano wannan hanyar ba shi ba ne daidai sai ya tuba sai ya koma a kifin alis sunnat wal jama'a wanda imam malik yake akai sai ya rubuta littafi al-ibana an usulid diyar ina fata an gane ya sa mata suna al-ibana an usulid diyar wannan littafi shine yana daga cikin littafin da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa duk abin da ya faɗi a mu'tazilanci sai ya warware su duk abin da ya faɗi a sha'iranci shi ma ya warware su to kenan in adalci za ka yi sai a ce ka bi aƙidarsa ta ƙarshe ko in har da gaske kake saboda abin da mutum ya mutu akai na ƙarshe shi ake masa me hukunci cewa yana kan wannan abin Allah ya shirya da mu sai malam ya ce wasu mu bihi ahlul haqq aka kira su da suna ma'abuta gaskiya bi ma'ala ahlus sunnati wal jama'a an kira su ahlul haqq kamar yadda yazo a cikin asari kuma kamar yadda yazo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasafuhum bihi kuma aka siffanta su da wannan siffa cewa ma'abuta gaskiya ne saboda su duk inda gaskiya take suna tsayawa a kanta kuma suna kamewa ba sa sabawa mu kuwa a yau idan ka ga mutum ya bi gaskiya to ta yi daidai da sirransa duk lokacin da aka samu wata gaskiyar ta saɓawa abin da yake akai sai ce a an samu sabani ina fata an gane ba zai ce a'a ni ne na kuskure wannan shi ne daidai ba sai ce a'a an samu sabani a wurin sai ya yi ƙoƙari ya yi wa abin kuskure ma haka ba Allah yake wa addini ba kenan shi addinin musulunci duk yanda aka kai idan duk inda gaskiya take karfanta kake shi sa imamu zannuji yake cewa wal haqqu maqbulun wa in jahilin gaskiya ana karɓanta ko da a bakin jahili ne za a karɓi ce matsala za ka ce kai waye kai tashi ka ba mu wuri kai jahili da kai za ka zo ka faɗi magana in karɓa a'a kun kai haka ka saba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karantansa kamar yadda ya zo a cikin sunanin nisa'i yana zaune wani ba yahudi ya zo kaga kaskacce nan ko ba yahudi wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da addinin musulunci ba sai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad innakum tushrikun ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma musulmai kuna shirka ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce innakum taqulun ma sha ma ma sha Allah wa sha'a fulan sai kuna cewa idan Allah da wane suka ga dama ai wannan shi ma a kalmar larabci ai adafin mashi'ar dan adam da na Allah saboda haka ka daidaita dan adam da Allah yace ai kuma kuna shirka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan maganan Ke ce a a bakin waye fito ba bai hude sai ya ce wa sahabbansa la Kulu ma sha Allahu wa sha fulan ku ce idan Allah da wani sun ga dama walakin Kulu ma sha Allahu ma sha fulan ku ce idan Allah ya ga dama sa'an nan wane ya ga dama kaga sun malittarki eh, wa tarahi ko bayan Allah ya ga dama sa'an nan wane ya ga dama kaga anan sai manzan Allah ya gyara bai ce saboda magana ta fito a bakin wa ba da yahudi ina fata an gane to su ali sunna an kira su ma'abuta gaskiya ne saboda su siffarsu kenan ko ina gaskiya take suna banta ne malam ya ce wa tilka atharuhum shahidatun natiqatun fi musannafatihim fi kutubi sunan wal athar malam yace da sharat maganganun su da aka dauko shahidatun yana shaidawa akan wannan maganar da ne bayanin sa yanzu natiqatun kuma yana furuci fi musannafatihim a cikin littattafan da malamai suka wallafa fi kutubi sunan a cikin littattafai na sunnoni da kuma aƙida wal'afar da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi saboda duka suna shaida idan ka ɗauki Bukhari haka za ka gani ko? idan ka ɗauki muslim haka za ka gani idan ka ɗauko abu dawud haka za ka gani idan ka ɗauko tirmidhi haka za ka gani idan ka ɗauko nasa'i haka za ka gani idan ka ɗauko ibn maja haka za ka gani idan ka ɗauko musnad imam ahmad haka za ka gani idan ka ɗauko musnad na ishaq bin rahuya haka za ka gani idan ka ɗauko musnad na imam shafi'i haka za ka gani idan ka ɗauko musnad na imam abu hanifa haka za ka gani masanid din aka rubuta haka haka za ka gani mustakarajat ɗin da aka rubuta haka za ka gani mustadarakat ɗin da aka rubuta haka za ka gani ina fata an gane ma'ajin da aka rubuta a fannin ilimin hadisi haka za ka gani ina fata an gane mushkilul asar a wannan bangaren shi ma haka za ka gansu duka dukkansu kan tsarin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan su idan suna kan wani abu suna kawo hadisi sai su kyale ka sai su je su ta bacci ina ba ta ne saboda shine kadai in ya kama hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya huta ba zai tsaya yana maka wani tawili ba in dai ba hadisin da ya shafe wannan hukuncin ba ba abin da ke kanka sai ne sai bi shine ka'ida to ne sunna duk abin da aka ce maka sunna ba za ka ce malam wani ai ga abin da ke ba a'a me manzan Allah ya yi, kuma me manzan Allah ce a karanta saboda malami ba zai zama abin koyi kai tsaye ba saboda yana iya daidai yana iya yana iya kuskure idan ya yi daidai daman shi kana bin sa ne saboda yana ɗaura ka akan me daidai idan ya yi kuskure nan kuma ajizanci ne na ɗan adam sai ka roƙon masa Allah ya yafe masa akan kuskuren amma ba za ka bi shi ba za ka ce dan malam wani ne yi kai ma kana kan bakan wannan abun bayan ya bayyana gare ka cewa wannan abun ne ya ba daidai ba ne ina fata an gane in kuma bai sani ba sai ka same shi ka tattauna da shi ka nuna masa in Allah ya nufe shi da ganewa ya gane ya aiki da shi daman shi ne kyakkyawan tunanin da ake yi in kuwa ka haka ba to ba za ka bi shi a wajen ba kuma ba za ka aiwatar da wannan abu dan malam wani na yi dan malam wani ba hujja ba ne ina ba ta an gane hujja shine abin da dalili ya tsayu a kai na musulunci an fahimci matsalan to da mu za mu gane wannan karatun da mun zauna lafiya Allah shiryar da mu saboda haka wannan gaban ya kamata mu kwana saboda wasalisan dinnan da za mu tashi bayanin na da yawa kuma lokaci ba zai ba mu daman da za mu iya bayaninsa gamsashe ba yadda ya dace saboda haka in Allah ya za mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ba da dama in akwai tambaya ni in kuma babu insha Allah za mu tafi cikin wannan bayanin da muka yi sai mu tsaya mai sallah insha Allah ba tambaya kenan wa alaikum salam na? ok to a bayanan da malam ya koro mana takaice yana so ya nuna mana cewa kalman alis sunnati wal jama'a ba wata kungiya bace mai zaman kanta kamar yadda wasu suke cewa ai kuma kungiya ne alis sunna kuma kungiya ce saboda ta samo asali da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya kira ta da wannan suna kenan abinda manzon Allah ya kira da suna zai zama sabuwar kungiya kaga ba sabuwar kungiya bane yana fata an gane sannan kuma na biyu ba wai wato suna bace ta kungiya mai cin gashin kanta a ce a cikin wannan kungiyan kai ba ahlus sunna ba kamar yadda ake samu cikin masu da'awar sunna suna yin irin wannan abin in baka tare da su a su kai ba ahlus sunna bane duk alkhairin da zaka karantar kuwa kuma duk abin da zaka yi musulunci matakar ba baka yi rajista da su ba kai ba ta tattare da wannan alkhairi kaga wannan shi ma kungiyanci kenan amma ba addini ba saboda shi addini ana karanta da mutane ne su san inda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su aiki da shi ina fata an gane idan mutum ya takaita akan haka to shine ake da'awar kiransa da suna ahli sunna saboda a mu'amalarsa ana ganin sunna ina fata an gane a maganan da yake yi ana ganin sunna sa'annan a aikace-aikacensa ana ganin sunna sannan a harkan kasuwancinsa ko aikin da yake in ma'aikacin gwamnati ne ana ganin sunna malamin makaranta ne ana ganin sunna a wajen karantar wanda yake yi sawa'un a jami'a yake ko kuwa a islamiyya yake ko a secondary school yake ko ku a primary school yake abin da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar a irin condition din da mutum ya samu kansa yana aiwatar da shi to wannan shine ake kira Ali sunna ina fata an gane dan kasuwa ne a harkan kasuwancin da yake yi kana ganin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai abin da yake abin da zai sai ya tabbata ne manzo Allah yake ayi anan sai yayi harkan kasuwanci kasuwanci kaza ya fito kasuwancin da za ka fito shi yau manzan Allah ya riga ya bayanin halaccin ko rashin halaccinsa sa ina fata an gane sai kai mai musulunci ya ce a dangane da irin kasuwanci kaza ba sai ka fara yi ba ne za ka tambaya to wannan shine ake kira sunna komai za ka yi ka kai a kan yadda manzo Allah ya karanta shine ai Abdurrahman al-Ahbari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi baya halatta ga mutum musulmi baligi mai hankali ya aiwatar da wani abu a addini wani abu a rayuwarsa sai ya san meye dokar Allah a ciki kasuwanci za ka yi kamata tallan kasuwanci sai ka fito ina zuwa sai ka kira malamai wanda aka san su akan sunna da gaskiya sai ka ce an tallata min kasuwanci iri kaza me musulunci ya ce akai sai ce ma kaza da kaza da kaza in ya sani kenan in bai sani ba sai ya bincike ko ya tambayi wanda ke sama da shi in ya sani ya maka bayani kaga anan kafin ka aikata shi kenan ko ba sai ka zo ka yi dubu dubu ba sai ka zo kana tambaya shi sa in ka zo kana tambaya in an baka amsa baka yadda da amsa saboda daman zuciya ka yarda ya karkata me zuwa gare sa sai kai kokarin yi masa kwaskwari kwaskwarima ko a wajen bayani ka ki wa da malamin asalin yanda kasuwancin yake shi kuma ya maka hukunci abin da ya ji daga bakinka wannan fa bai canza dokar a wurin Allah ba ka mai dungu shi yayi bayani kan based on abin da kai kamai bayani ya ce ma ya halatta kuma asalin kasuwancin bai halatta ba to ba wannan ce maka ya halatta baya halatta shi a wurin Allah saboda shi bai san gaibo ba abinda kuma mai bayani da shi ya ji ke hukunci ya gaya ma an fahimci matsalan in kuma kai gaskiya to ya rage gare ka kai ne amfanin zai dawo gare ka shi zai maka bayani ne gwargwadon abin da ya ji shi sa saboda wannan babin yana da hatsari malaman fiƙo da usulun fiƙi suka buɗe babi musamman Almufki wal mustafti ne ba da fatawa da kuma mai karɓan fatawar ana iya zuwa mutum ɗaya maka tambaya in ka san shi ka san mu'amalarsa amsan da zaka bashi ba ɗaya ne da wannan wanda baka san shi ba kuma baka san ɗabi'unsa ba ina fata an gane saboda kowa ana bashi amsa daidai yanayi yadda yake da kuma abin da yake kansa me dalili akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin yana tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani aiki Allah ya fi so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi waqtiha yin sallah akan lokacinta na farko saboda shi wannan sahabin yana bukatan ya kiyaye ne sallah akan lokacinta wani da ya zo sai ya tambaya ya ce wani aiki ne Allah ya fi so kaga tambaya da ce ko sai manzo Allah ce birrul walidaini yi wa iyaye biyayya shi a karan kansa yana da matsalar ne biyayya ga iyayensa to shi yafi wajibi a kansa wanda Allah ya fi so a karan kansa kaga wannan abun yana bukatar mutum ya gane wannan wani na uku da ya zo sai manzo Allah ce mai aljihadu fi sabilillah kaga shi ya wuce wa'ancan shi ba yi da matsala ba yi da matsala da babansa ba yi da matsala da mahaifiyarsa ba yi da matsala da sallah shi imaninsa ya kafu yanzu yana bukatar ya fita mai jihadi sai manzan Allah ce mai shi jihadi yake bukata kaga wannan daban-daban kenan ko haka Abdullahi dan Abbas yana zaune a masallacin Ka'aba yana karantarwa sai wani mutum ya zo sai kalle shi ce ya kai dan babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum yayi kisa in ya tuba Allah zai yafe mai abdullahi dan abbas ya ce Allah ba zai taba yafe mai ba sai ya fuska sai wannan mutum ya tashi ya kara gaba ba a jima ba sai wani ya kara zuwa sai ce ya kasa manzon Allah wai shin idan mutum yi kisa da roki Allah ya yafe mai Allah zai yafe mai sai ce me zai sa Allah ba zai yafe mai ba sai dai fiki ba ba ɗaliban da suke gefe ɗalibansu sai suka ce akar maka ba mu gane wannan karatun ba wancan na farko ya zo ka ce mai a'a wannan na biyu ya zo ka ce mai e sai ce na farko a maganansa na fahimci yana so ya kisan ne na ya roki Allah ya fi mai sai na hana shi kisan ina ba an gane ya ce sai na hana shi kisan ya ce na biyu a cikin maganarsa na fahimci ya riga ya yi dubu-dubu ya yi kisan yanzu mafita yake nema shine sai na ce mai ba abin da zai sa Allah bai yafe maka ba kaga anan tambaya daya amma amsa ne daban-daban wannan karshe da zan rufe shine hadisi ne wanda Imam Tahawi ya fitar da shi a cikin sharhu Mushkilul Asar da Ramalana ne manzo Allah na cikin sahabbai sai wani dattijo ya zo ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah qabbilu mar'ati wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi manzo Allah ya kalle shi sai ce na'am kija ne ya wuce dan wani matashi sai ya shigo sai ce ya rasulullah uqaddilu mar'ati wa ana sa'in da ma'aikin Allah zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzo Allah ce la sai ce a'a <laughs> sabon da suke gefe sai suka ce ya rasulallah ya haka sai ce li'an li anna shaykha yamliku irbahu saboda bikiyo zai iya mallakan sha'awarsa amma yaro ba zai ta zarce ina fata gane shi sa sai manzo Allah ya ce mai a'a to anan sai malamai suka fitar da wata ka'ida al duru yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana gudana tare da illarsa in an same ka in babu illa babu illa suka ce to inda za a samu dattijo mai karfin sha'awa irin na matashi to hukuncinsa zai zama ɗaya da wancan mai matashin kuma inda za a samu matashi dumbun kamar dattijo ba sha'awa mai karfi ina fata an gane to shi ma sai a masa ilhaki da hukuncin mai dattijo amince matsalan kaga wannan babin fikihu kenan to mai tambaya mai ba da amsa shi mufti yana ba da abin da ya ji ne ya ba da hukunci in kai mai faɗi kai gaskiya zai faɗi maka abin da ya sani a dokar Allah amma in kai karya, ƙaryan nan fa ya canza dokar a wurin Allah yana nan a hukuncin in haram ne haram ina fata an gane dan ka mai kariya ya baka amsan da kake so baya canza dokar a wurin Allah kuma wannan baya kore ka a matsayinka mai laifi a wurin Allah amma yanzu wannan Allah shirye da mu Allah kuma ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk